akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya shugabanci mutanen da suka kai goma ko ƙasa da goma ko suka fi haka idan alkiyama ta tsayu Allah zai sa a kawo su a gaba gare shi an sa masu ankwa hannunsu da ƙawahuwansu an rataya ainihin hannayensu zuwa ga wuyayensu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai adalcinsu ya kubutar da su ko kuma zaluncin da suka yi wa al'umma ya aukar da su cikin wuta a wannan rana ya ‘yan uwa al'ummar musulmi ya ku shugabanninmu da Allah ya danka amanar shugabancinmu a hannunku a yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ma'ana ku ji tausayin wa'inda suke ƙasa da ku kuma wanda yake sama da ku sai ya ji tausayinku Allah sarki yau a halin da muka wayi gari muka samu kanmu a Najeriya al'amuran farashin kayan abinci sun hauhawa yau an wayi gari irin shinkafan nan da ake kira ta gida dubu ashirin da bakwai ake sai da buhu wadda ake shigowa da ita daga ƙasar waje ana saidawa dubu talatin buhun masara da da ake ganin dubu biyar ko dubu shida da ɗari bakwai ya yi tsada yau an wayi gari buhun masara dubu ashirin da biyu da ɗari biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da wannan kuma an zo an rufe bodoji saboda kada a shigo da wani abu duk da dai ita gwamnatin tarayyar ƙasa tana kafa uzuri ne da cewa ai an rufe wannan boda ne domin ana shigo da makamai da ƙwayoyi da suke sanya shaye-shaye da makamantansu amma duk da haka ina amfanin ndla da aka kafa ina amfanin kwastam da aka aje su akan iyaka don kada a shigo da kayan maye shari'ar musulunci ta yadda a rage wa 'yan kasuwa da za su shigo da abinci a rage masu kastam don su shigo da abinci a ƙasa a samu kyakkyawan abincin da mutane za su amfana da shi to yau noman da ake kwaɗayin a yi yau mutum zai fita ya je ya noma a cikin daji kila noman da zai yi gaba ɗaya ba zai wuce dubu ɗari biyar ba ko miliyan biyu da rabi ƙarshe wa'inda ake kira bandik ko kiginafas ko masu ɗauke mutane su yi garkuwa da su za a zo a sace mutum a gonar shi su ce sai an ba su miliyan talatin haka za a yi ta ciniki a hankali a hankali ƙarshe a dawo miliyan biyar ko miliyan uku ƙarshe gaba ɗaya da irin da aka shuka da abin da za a sai da ma amfanin in ya ƙare ba zai kai adadin wannan kuɗi ba wala haula wala quwwata illa billah akan wannan muke kira ga mai girma shugaban ƙasa kuma muke kira ga masu girma gwamnoninmu na Najeriya baki ɗaya da masu girma ministocinmu don Allah don girman Allah ku waiwaya ku dubi yanayi da halin da ƙasa ta kasance a ciki na farko ga rashin tsaro ya tsananta a cikin ƙasa ga 'yan fashi sun yawaita ga ɓarayi sun yawaita ga halin ƙuncin rayuwa da ake ciki ga ramummuka a kan titunanmu a ko'ina a cikin ƙasa baki ɗaya ga tsadar kayan abinci da wanne talaka zai je a cikin wannan ƙasa saboda haka don Allah don girman Allah ya ku shugabanninmu masu girma ku zauna ku yi taron gaggawa ku duba ku gani wace hanya za a bi don a shawo kan halin nan da ake ciki mu kuma talakawa da ake shugabanta mu ma mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu gyara miyagun ɗabi'unmu da miyagun halayenmu domin akwai abubuwa da muke aikatawa marasa kyau wanda addinin musulunci ya umarci mu gaggawa mu gyara wa'innan abubuwa in mun yi haka to muna fata Allah mai girma da ɗaukaka ya ɗauke mana irin wannan musiba da irin wannan bala'i da muka wayi gari muka samu kanmu a ciki akwai wani hadisi da imamu turmizi ya fitar hadisin ruwayar aliyu bin abi ɗalib ne waje wajahahu Allah ya girmama shi a inda yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iza fa'alat ummati khamsa ashara hasalatan halla bihal bala wa wama hunna ya rasulallah قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغرمة wa الرجل زوجته وأق أمه وبر صديقه وجفاء abahu وارتفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتكذت القينات والمعاذي ولأن آخر هذه الأمة أولها فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء النبي صلى الله عليه وسلم يشي idan al'umma ta ta rika aikata abubuwa guda goma sha biyar bala'i zai rika sauka a wannan ƙasa sahabbai suka ce menene wannan abubuwa ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dukiyar baitul malin gwamnati ta zama ganima kowa ya zo ya ibi abin da ya ga dama a washashe baitul malin local gamman a washashe baitul malin jiha a ebe baitul malin gwamnatin tarayya to idan irin wa'innan ɗabi'u na faruwa saurari zuwan bala'i a ƙasa idan ka ga mutane sun mai da amana ganima saurari zuwan bala'i a ƙasa idan ka ga masu dukiya ba sa iya fitar da zakkar dukiyarsu a miƙa ma mabukata faƙirai da miskinai da marayu saurari zuwan bala'i a ƙasa idan ka ga mutum yana girmama matashi yana wulakanta mahaifiyarsa saurari zuwan bala'i a ƙasa idan ka ga mutum yana girmama abokinsa yana wulakanta mahaifinsa saurari zuwan bala'i a ƙasa idan ka ga ana girmama mutum saboda tsoron sharrinsa saurari zuwan bala'i a cikin wannan ƙasa idan ka ga shugaban mutane shine mafi su saurari zuwan bala'i a cikin wannan ƙasa idan ka ga malamai suna yin karatu ba don jin tsoron Allah ba sai don a tsanantu da karatun a nemi duniya da wannan al'amarin saurari zuwan bala'i a ƙasa idan ka ga ana ado da alharini saurari zuwan bala'i a cikin wannan ƙasa idan ka ga ana cuɗanya 'yan maza da 'yan mata ana raye-raye da kaɗe-kaɗe saurari zuwan bala'i a ƙasa idan ka ga ana shigo da kayan maye nau'i daban-daban saurari zuwan bala'i a cikin ƙasa idan ka ga a wannan al'umma ta ƙarshe tana zagin wacce ta gabace ta saurari zuwan bala'i a cikin wannan ƙasa to idan irin wa'innan miyagun ɗabi'u suna faruwa a ƙasa faliyar ta ƙibu inda zalika rihan hamra to wallahi mutane su sauraron zuwan wata iska, ko halakarwa ko nutsarwa ko shafarwa ko ko ambaliyar ruwa da take faruwa daga gurare ko ka ga dutse ya fashe yana aman wuta tana gangarowa tana faɗowa cikin gari ko ka ga Allah ya bulbulo da ruwa gaba ɗaya ya rika ɗauke motoci yana tafiya da su da gidaje duk su rushe amfanin gona ya lalace ku dubi abin da ya faru yanzu a sudan dubi abin da ya faru a jihar kebbi jega da sauran wasu ɓangarori na najeriya dubi abin da yake faruwa to ‘yan uwa mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah in mun yi haka to babu shakka Allah ya yi alkawari zai ɗauke mana wannan bala'i alƙur'ani mai girma Allah yana cewa wa daraballahu masalan ƙaryatan kanat aminatan muduma'innatan ya atiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga wani misali kan wata alƙarya wadda da ita alƙaryar kanat amina amintacciyar ƙasa muɗuma'inna na tsatsiyar ƙasa ya ti rizqu hara gadan min kulli makanin arzikinta yana zuwa mata ta kowane ɓangare fa kafarat bi an umillah sai ta kafircewa ni'imar da Allah ya mata da wannan dalili fa a zaƙa hallahu libasal ju'i sai Allah ya ɗanɗana ma ƙasar tufafin yunwa wal khawfi Allah ya ɗanɗana masu tufafi na tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa bimakanu bima kanu yakzibun idan da mutanen alkarya za su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah Allah ya ce lafatahana alaihim barakatun mina sama'i wal ardi wallahi da mun buɗo masa albarkoki daga sama daga ƙasa walakin kazzabu amma sun ƙaryata fa akaznahum bima kanu yaksibun aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin gafi ruhu innahu huwal gafurur rahim qumu ila salatikum yarhamukumullah alhamdulillah wa muslimi anan shirin na guzarin kiyama na juma'a ce da Allah da su da shi